Masu kallon tashar Unity TV, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya. A cikin labaran namu ne yau za mu labarta muku fadar shugaban ƙasa ta ce ayyukan PDP suna kamanceceniya da na 'yan Boko Haram. Za kuma mu rawaito muku gwamna Badaru yana cewa ba za su yarda wani ya taba 'yan kudu a arewa ba. Sannan za ku ji cewa shugaban majalisar dattawa ya bayyana alhinin rashin wakilin muryar Amurka. game da zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar a labarin ƙetare kuwa NPS ta haɗe da RDR a zagaye na biyun zaben. A labarin wasanni kuwa za mu rawaito muku Zidane yana cewa 'yan jarida ba sa yi masa adalci. To kanin labaran namu kenan yanzu ga cikakkunsu sunana Suleiman Hassan. Fadar shugaban ƙasa ta zargi jam'iyyar PDP da yin ayyuka masu kama da na 'yan Boko Haram a wata takarda da hadimin shugaba Buhari na musamman kan yaɗa labarai Garba Shehu ya fitar. Fadar shugaban ƙasan ta caccaki jam'iyyar PDP saboda ƙin amincewa da naɗin tsoffin hafsoshin sojin Najeriya a matsayin jakadu. Kola Ologbo-Diyan sakataren watsa labaran PDP na ƙasa ya bayyana naɗin tsoffin hafsoshin sojin a matsayin jakadun Najeriya a ƙasashen waje da cewa abu ne da bai dace ba kuma ya buƙaci kada majalisar dattawa ta amince da hakan. Sai dai Shehu ya ce an naɗa su ne saboda jajircewarsu da dagewarsu a kan Najeriya, inda ya ƙara da cewa shugaban ƙasa yana ƙoƙarin kyautata musu ne saboda aiki tuƙuru da suka yi wa ƙasar nan. kuma ba za a taɓa mantawa da su ba ko a daɗe ko a jima. Za a ba su damar ci gaba domin wannan shine zai bai wa duk wani mai burin dagewa ya ƙara zage damtsansa. Sai dai Garba Shehu ya ce, gidajen jaridu da ke yanar gizo cike suke da wallafa-wallafa iri-iri, wasu masu ban dariya wasu kuma na gutsuri tsoma kan tsoffin hafsoshin sojin da aka cire. Garba Shehu ya ce a dage wurin yi wa wata makauniyar jam'iyya addu'a. wacce kullum ba ta yi wa ƙasar nan fatan alheri sai dai caccakar masu burin kawar da 'yan ta'addan boko haram gwamnan jihar jigawa muhammadu badaru ya kwantar da hankalin 'yan kudancin najeriya mazauna jiharsa da cewa a shirye yake ya kare rayuka da dukiyoyinsu gwamnan ya ba da wannan tabbaci ne a ranar asabar yayin da ya karbi bakuncin gwamnan jihar ebonyi david umahi a jihar jigawa Gwamna Badaru ya gayyaci takwarar nasa na Ebonyi ne dai domin ƙaddamar da wata hanya a ƙaramar hukumar Babura. Badaru ya yi amfani da damar domin yin jawabi ga 'yan kabilar Ibo da suka fita kwansu da ƙwarƙwatarsu domin tarbar gwamnan na Ebonyi. Ya ce 'yan siyasa da ke son kawo rashin jituwa a ƙasar nan ba za su yi nasara ba saboda babu wadda zai tayar da hankalin 'yan kudu a arewa. Gwamnan ya ce gwamnati ba za ta zuba ido a cutar da wani a jigawa ba. A yayin da yake nashi jawabin, Gwamna Umahi ya gode wa gwamnonin Arewa a bisa irin ƙoƙari da suke yi na samar da zaman lafiya a Najeriya. To a ɓangaren kiwon lafiya kuwa hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta ce Najeriya da wasu ƙasashe na cikin shirin nan na samar da allurar rigakafin cutar corona. wannan ya biyo bayan raɗe-raɗin da ake ta yi ne na cewa najeriya ba ta daga cikin ƙasashe da za su samu allurar daga cikin biliyan guda da za a raba wa ƙasashe masu tasowa da waɗanda ke matuƙar fama da ƙangin tattalin arziki wakilin hukumar who a najeriya walter malumbo ya ce hukumar tana aiki domin tabbatar da cewa duk ƙasashen duniya sun samu wannan rigakafin Najeriya dai tana fatan samun allurar da za ta yi wa kashi saba'in na jama'ar ƙasar nan rigakafin a bana domin yaƙi da cutar da ta'addabi manyan ƙasashen duniya. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Ahmad Ibrahim Lawal ya bayyana alhininsa tare da ta'aziyar rasuwar wakilin gidan rediyon muryar Amurka wato VOA wadda ya rasu biyo bayan hatsarin mota da ya ritsa da shi. Shugaban majalisar ya bayyana hakan ne ta hanyar ofishinsa mai hulɗa da kafafen watsa labarai ya fitar a ranar Asabar a birnin Abuja. A saƙon ta'aziyar Dr. Ahmad Ibrahim Lawal ya bayyana cewa ya kaɗi matuƙa a lokacin da ya samu labarin rasuwar wakilin muryar Amurka a jihohin Adamawa da Taraba Ibrahim Abdulaziz a ranar Juma'a. ya bayyana marigayin a matsayin haziƙin ɗan jarida wadda ya bayar da gudunmawa wajen ci gaban aikin jarida a ciki da wajen Najeriya. Bugu da ƙari Dr. Ahmad Lawal ya bayyana marigayin a matsayin abin koyi ga 'yan baya musamman matasa. Kana ya ce muryar Amurka da ma sauran kafofin watsa labarai sun yi rashin haziƙin gwarzo a aikin rediyo na ƙasa da ƙasa. A ƙarshe shugaban majalisar dattawan ya miƙa ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan marigayin tare da yi masa addu'ar samun gafara da kuma baiwa 'yan uwan haƙurin jure wannan babban rashi tare da fatan aljanna ta kasance makomarsa. To a labarin ƙetare kuwa a jamhuriyar Nijar jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta fitar da sanarwar cewa ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RDR canji Muhammad Usman ne za su zaɓa a zagaye na biyun zaɓen shugaban ƙasar wadda za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairun nan da muke ciki. 'dan takarar jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya Bazum Muhammad zai kara da tsohon shugaba Muhammad Usman na babbar jam'iyya mai adawa ta RDR canji. Shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Alhaji Ibrahim Yakuba ya faɗa wa BBC cewa sun gaji da mulkin jam'iyyar PNDS ta shugaba Muhammadu Isufu, a don haka ne suka zaɓi su marawa babbar jam'iyyar adawa domin ganin an samu canjin shugabanci a jamhuriyar Nijar. A cewarsa sun daɗe suna faɗin matsalolin da ƙasar ke fuskanta kama daga matsalar ilimi da halin da mata ke ciki da kuma matsin tattalin arziki, waɗanda ya ce gwamnati mai ci ta shafa shekaru bata shawo kansu ba. a don haka suka yanke ƙauna da cewa za ta iya kawo gyaran da ƙasar ke bukata tare da goyon bayan tsohon shugaba Muhammad Usman a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da za a yi. Zaben ya shiga zagaye na biyu ne dai bayan da illahirin 'yan takarar suka gaza cin kaso da zai iya ba su damar lashe zaben kai tsaye. To amma duk da haka ɗan takarar jam'iyyar PNDS ta shugaba Muhammadu Isufu wato Bazum Muhammad shi ke kan gaba da kusan kaso 40 na dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa. To a labarin wasanni kuma mai koyar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Zinedine Zidane ya buƙaci 'yan jarida su rika mutunta shi kuma ya ce har yanzu ƙungiyar tana fafatawa a gasar La Liga kuma za su ci gaba da samun nasara. Real Madrid dai tana mataki na uku ne a teburin gasar La Liga inda take bayan kungiyar Atletico Madrid wadda ke saman teburin da maki goma, kuma duk da haka Real Madrid ta fi yawan buga wasa. Sannan yadda kungiyar ta gaza yin kataɓus a 'yan kwanakin nan ya sa kafafen watsa labarai sun so macaccakar Zidane ɗan ƙasar Faransa. An sake naɗa Zidane ne dai a matsayin kocin Real Madrid. a watan Maris na shekarar 2019 bayan ya jagoranci kungiyar wajen ɗaukar kofin Zakarin Turai sau uku a jere da kuma kofin League a kakar wasa ta shekarar 2016 zuwa 2017 lokacin shugabancinsa na farko. Ɗan ƙasar Faransa mai shekaru 48 a duniya dai zai jagoranci ƙungiyar a fafatawa da ƙungiyar da ke ƙasan teburin gasar La Liga wato Huesca. bayan Real Madrid ta sha kashi a hannun Levante ko da yake bai halarci wasan ba saboda ya kamu da cutar corona. To kuma wannan rahoto na wasanni shine ya mu ƙarshen labaran da muka yi muku tanadi a daidai wannan lokaci. A madadin dukkanin waɗanda suka yi hidimar tabbatar da labaran sun zo gare ku a daidai wannan lokaci ni Suleiman Hassan da na tace na karanto muku nake cewa.